أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وهل الأقدة من لساني يفقه قولي بهك والسلام عليكم ورحمة الله بركة مدونة مريتين العرباء daya ga watan da saniya a shekara ta arba'in hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da shida ga watan biyu a shekara ta tara miladiya a wannan makaranta tamu mai albarka ta karatun littafin Riyadus Salihin daga masallacin abdurrahman ibn Au da ke kofar wambai a garin kano yau za mu tashi darasi na 189 kuma in ba a manta ba muna karatu cikin kitabu al'umuril manhi anha babu ta harimi la'ani insanin bi ainihi aw dabba babin da yake bayani akan hani gaburan tsinewa mutum a karan kansa ko wata dabba a karan kanta mun karanta hadisi mai lamba ta 1569 za mu tashi hadisi mai lamba ta 1570 mala ya cewa an abin darda radiyallahu an an karɓo daga abu darda Allah ya ƙara masa yadda ƙala ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce innal abda idza la'ana shay'an hakika bawa kowaye shi in ya tsine wani abu sa'idatin la'anatu ila sama ita tsinuwar za ta hau sama zuwa ga zatin ubangiji mai girma da buwaya fatugulaqu abwabu sama'i dunaha a lokacin da take yunkoran tafiya za a rufe ƙofofin sama a hana ta wucewa thumma ta ila ilal ardi daga baya kuma sai ta silmiyo ta dawo ƙasa fatu-gulaƙu fatugulaqu abwabuha dunaha sai ta tarar ƙofofin shigowa ƙasan ma an rufe ba damar shiga thumma ta'khudhu yaminan sai ta yi dama wa shimalan da hagu fa idza lam tajid masagan in ta samu mafita ba inda za ta bi ta shige ba raja'at ila alladhi lu'ina sai ta dawo zuwa kan wanda aka tsinewa fa in kana lidhalika ahlan idan tsinuwar da aka yi masan ya cancance ta abin da ya aikata aka tsine masa ɗin ya cancanta idan mutum ya irin wannan abin a tsine mai shi shikenan sai ta sauka a kansa wa illa in ko ba haka ba raja'at ila qa'ilha sai ta koma zuwa ga wanda yayi tsinuwar shi wanda ya faru tsinuwar sai tsinuwar ta koma kansa wani hadisi imamu abu dawud ya rawaito shi a wani lafazi na imamu ahmad daga abdullahi dan mas'ud ya ce naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa idza wujjihatul la'ana idan aka fuskantar da tsinuwa ga wani mutum ko dabba tawajjahat ila man tuwajjihat ilaihi tsinuwar takan tafi zuwa ga wanda aka tura ta zuwa gare shi fa in wajadat fihi maslakan in ta samu mashiga a tare da shi wa wajadat alaihi sabilan ta samu tafarkin ɗoruwa a kansa a hallar bihi sai ta sauka a kansa ma'ana idan aka tsinewa mutum ko aka tsinewa dabba tsinuwar za ta zo kan abin da aka yi wa tsinuwar in ya cancanta ya dace da ita sai ta sauka a kansa wa illa in ku ba haka ba ja'at ila rabbiha tsinuwar sai ta koma zuwa ga Allah mai girma da buwaya faqalat sai ta ce ya rabb ya ubangiji inna fulanan wajjahani ila fulani wane shi ya aika ni zuwa ga wane wa inni lam ajid alaihi sabilan kuma wanda aka tura ni gare shi ban samu mashiga gare shi ba wa lam ajid fihi maslakan ban samu dalilin da zan hau kansa ba fama ta Amurini ya ubangiji da me kake umarta ta faƙala sai Allah ya ce da tsinuwar irji'i min haifu ji'iti ko ma wajen wanda ya aiko ki da haka wannan yana nuna mana sharrin tsine-tsine in mutum bai wasa ba zai wayi gari diya tsine wa kansa da kansa duk wanda ka tsinewa ko ka zaga in wannan tsinuwar ko zagin da kai masa bai dace da shi ba to kanka zai dawo shine abin da bahaushe yake cewa sharri dan aike ne idan ya tafi zai dawo wajen wa wanda ya aike shi to da ka tsinuwa ta yi kama da wannan karin magana sharri ne dan aike idan ka tura shi to ka sani zai dawo kanka da yawan mutane suna tsinewa 'ya'yan wasu tsinuwar ta dawo kan 'ya'yansu da yawan mutane suna tsinewa al'umma tsinuwar ta dawo kansu kana ta zagin mutane ka kasa ci gaba a rayuwa kana ta tsine wa 'ya'yan mutane a kan titi 'ya'yanka su lalace su ƙi amfanuwa a rayuwa tsinuwar da kake aikawa wani waje ita take dawowa kanka da haka mu zama masu faɗa alheri mu guji faɗa sharri domin sai dawo kanmu hadisi mai lamba ta 1571 wa ani imran ibn al-husayn daga imran ɗan husayn radiyallahu anhu ma Allah ya kara musu yadda ya ce. بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وترانا النبي صلى الله عليه وسلم أشاش وستفية فينسى وامرأة من الأنصار على ناقة قاوة ما تاتكم متانا مدينة tana cikin ayar da ake tafiyar da su a haye a kan taguwa fadajirat sai taguwar ta yi turjiya ta ƙi tafiya ta makale ta yi gaddama irin ta dabba ha sai ita wacce take kan taguwa sai ta tsine wa taguwa za mu ji yadda ta faɗa fa a zalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abin da ta faɗa na tsinuwar sai ɗarab a kunnen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ji fa sai ce khudhu ma alaiha wa da'uha wannan taguwar duk kayan da ke kanta ku sauke mata shi ku sake ta tafiyarta fa innaha mal'una domin an tsine mata kuma tsinuwar ta kama ta qala imranu imranu yace fa ka'anni araha al'ana tamshi fin nasi ma ya'ridu laha ahadun kai ka ce yanzu ina hango irin yadda taguwar ta kasance da annabi ya ce a sake ta aka sake ta tana tafiya cikin mutane ba wanda ya taba ta mana tsinewa dabba yana jawo tsinuwar ta hau dabbar to matsalar in tsinuwar ta hau dabbar duk wanda ya ci ta sai ya gamu da wata musiba duk wanda ya hauta sai ya gamu da wata musiba to haka hatta abubuwan hawa da muke fama da su yanzu keke ne mota ce mashin ne jirgi ne wani abu ya haifar maka da matsala ya dan bata maka rai ka tsine mar sai je kifa ka a rami kamar yadda na gaya mana da yawa daga cikin haɗurɗuran da muke fama da su yanzu a mahanga ta addini tsine-tsinenmu yana daga cikin dalilan da ke sabbaba su ko da a ce Najeriya lafiya lau take babu matsalar titi tsinuwar da muke wa motocinmu da baburanmu sun isa su ta kashe mu domin manzo ya nuna mana haka aikace in yana tafiya da dabba aka tsine mata baya hawa ba kuma ya bari a hau baya bari a dora mata kaya sai ce ku sake ta ta tafi ina fata an fahimci wannan to kaga ko kai ne yanzu in kana da hankali da tunani za ka shiga wata mota ka ji wani ya ce shegiyar mota ya ka sauka domin sai a ja matsiya ko ka je yan fashi su tare ku a hanya ko tana tafiya cikin dokar daji taya ta fashe ko kuma sai ta kai ku tsakiyar daji kuma ta ki gaba ta ki baya duk gyaran duniya a yi kuma ta ki gyaruwa saboda bakunan mutane da kuke gani dafi ne da su kuma shi Allah kullun yana amsa wa mutane ne abin da suke roƙarsa duk wata kalma da ka faɗa in ta alheri ce kamar addu'a ce sai Allah ya amsa in ta sharri ce kamar addu'a ce sai Allah ya amsa shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a ahir idan musiba ta faru ku rinka ga faɗar munanan kalmomi akwai mala'iku a cikin ku suna ta amin amin da ka faɗi wata mummunan kalma kamar addu'a ce su kuma suka ce amin sai Allah ya amsa na da ummu salama take faɗa wannan tace lokacin da abu salama ya rasu manzo Allah ya shigo gidan gagawar Abu Salama a kwance duk dangi da ƴan uwa suna ta ihu suna kukan kere irin kuka irin na jahiliya na shiga uku na lalace na yi kaza sai manzo Allah ya ce kar ku yi wa kanku munanan addu'o'i mala'iku suna nan suna ta amin amin a cikin ku ba ku sani ba da ka ce ka shiga uku ka lalace mala'ika ya ce amin shikenan sai a ce wane tunda wane ya mutu aka rasa gane kansa a ce fatalwa ake masa a ce an sa mai hannu a ce kaza shi ya sa wa kansa da kansa hannu ya sa mai jahilci da bai je karatu ba bai san kalmomin da ake faɗa a lokacin musiba ba bai san tasirin kalmomin da suke fitowa daga baki ba yasa ya je an taya wa kansa mummunar kalma kuma Allah ya amsa to da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ku sake ta ta kama gabanta Imran dan Husaini ce kamar ga ina kallo dabbar lokacin da annabi ya ce a sake ta tana ta tafiya ba mai tanka mata imam ibn Hibbani ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yi hani ga zagin dabba kuma ya yi hani ga a hau dabbar da aka zaga wannan yana nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da cewa wannan tsinuwar da wannan mata ta yi ko shakka babu karɓaɓɓiya ce an karɓa shi yasa ya ce a saki dabbar kada a hauta da haka ibn hibban ya ce famata uli mastijabatu du'a min la'in la'ana rahila lahu amarna bi tasbibiha duk lokacin da muka fuskanci wane da ya tsine wa motarsa ko kekensa ko babur ɗinsa ko dabbarsa tsinuwar ta yi tasiri muka ga wata alama to lallai mu guji wannan dabba ko mu guji wannan abin hawa wala sabila ila ilmi hadha linqita'il wahyi ya ce kuma yanzu sanin hakan kai tsaye ba zai yiwu ba saboda wahayi ya yanke amma dai zai iya yiwa ta fuskar alamomi amma wani mutum daga cikin mutane malamai suka ce yanzu ba zai ce dan ka zagi ragon ka sake shi ya tafi gari ba saboda shi bai da garanti amma da a ce ka zagi ragon sai wasu alamomi kuma suka bayyana gare ka ragon halinsa ya canja daga mummuna ya koma daga kyakkyawa ya koma mummuna kila da baya barna ka tsine mai sai kaga ya fara barna yana tunkuyi yana kifar da garin mutane yana to kaga tsinuwa ta kama shi sai ka kiyayi kanka amma haka kawai wani ya ce ai ka zagi ragon ka sake shi to in ka sake shi sai ya biya kama wannan hadisi imam muslim ya rawaito shi mahallin shahidai mu guji tsine-tsinen ba su da amfani hadisi mai lamba ta 1572 wa an abi barza nasla ibn ubaid al-aslami daga abi barza nasla nabla dan ubaid al-aslami dan kabilar banu aslam radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda kale yace bainama jariyatun ala naqa wata rana wata yarinya ko wata baiwa ala katin akan wata taguwa alaiha ba'du mata'il qaumi tana dauke da shashin kayan mutane tafiya za a yi sai aka ware wata taguwa aka ɗora mata kaya sai aka ɗora wata baiwa ta ja taguwar ta biyo bayan ayari iz basurat bin nabi ita wannan mata sai ta hangi annabi sallallahu alaihi wasallam wata zayaqa bihimul jabalu kuma hanyar da ake bi a wuce ta dutse ta yi karanta aka samu cunkoso da turmutsutsu saboda yawan mutane ita kuma tana ta sauri tana son ta ga ta matso kusa da annabi ita waccan wacce take kan waccan taguwa to kuma taguwar ba ta da hanyar da za ta bi ta yi saurin saboda turmutsutsu faƙalar sai ta ce da ita hal allahumma la'anha ke tafi allah ya wadaranki ta tsine wa taguwar kalmar hal kalma ce da ake faɗa don azaburar da raƙumi don ya yi tafiya an gane ko kamar irin kalmomin da ake yi wa dabbobi kowanne da irin tasa wajen kora kaga in za ka kori kaza me kake ce mata as in za ka kori jaki me kake ce masa to kowace kowace dabba da irin nata to da ka a larabci shi raƙumi in za a zabare shi ya yi tafiya sai a ce hal hal an gane ko da haka sai ta ce hal allahumma al'anha ke tafi Allah wadaranki Allah ya tsine miki wal iyazu billah a ruwayar ibn hibban yace ce ja'alat taqulu hal allahumma al'anhu hal allahumma al'anhu ke tafi Allah ya wadaranki ke tafi Allah ya tsine miki ko bi damiril um, um, muannas ko damiril muzakkar ma'ana ko allahumma la'anha ko allahumma la'anhu a ibn hibban Allahumma la'anhu a ruwayar Muslim Allahumma la'anha wa qala an sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da yaji yace la tusahibna naqatun alaiha la'ana taguwar da aka tsine mata ba za ta tafi tare da mu ba ba za ta abokance mu ba da haka manzo Allah ya nuna cewa wannan taguwa a sake ta ta kama gabanta a sake ta ta tafiyarta da haka waɗansu malamai suka ce wannan shine dai waccan kissa ta baya ta hadisin imran dan husain manzo Allah ya ce a sake ta kuma aka sake ta ta kama gabanta da haka annabi ya ce ba za ta tabbi mu ba ba za mu tafiya da ita ba Dr. Abdul Qadir Irfan ya ce fihi isharatun ila anna la'ana idza asabat al-mal'una fa innaha ummu hatta tashmala man yashabuhu wannan yana nuna lokacin da tsinuwa ta tabbata akan abu to duk wanda ya kusance shi shi ma tsinuwar tana iya kama shi yanzu da za ka san wani yaro wanda ya kangare wa iyayensa suka tsine masa kuma ka ke abokantaka da shi to tsinuwar sai ta shafe ka kai ma sai ka kasa arziki ka kasa ci gaba a rayuwa irin yadda zai kasa to haka dukkanin wani wanda Allah ya tsine mai ko annabi ya tsine masa malamai suka ce makotaka da shi tana iya ja maka kai ma tsinuwar ko da ba kai aka tsine ba irin abin da muke faɗa a Hausa zama da madaukin kanwa yana iya kawo farin kai da haka Dr. Abdulkadir Irfan ya ta kawo misalai na irin waɗanda Allah ya tsine wa yace irin waɗannan bai kamata a zauna tare da su ba domin in dabba ma an tsine mata an ce ba za ta tafi tare da mu ba to ina kuma ga mutum ubangiji subhanahu wata'ala yace inna Allaha la'anal kafirina wa adda lahum sa'ira bal la'anahum Allahu bi kufrihim fala yu'minuna illa qalila innal ladhina yu'dhuna Allaha wa rasulahu la'anahum Allahu fid dunya wal akhirah إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ألا لعنة الله على الظالمين to amma wani zaka tarar duk waɗannan wanda aka tsine wa ɗin bai da abokai sai su to kuma ya zai shi ya zama ba tsinanne ba ko kai ba tsinan tsinannan bane tsinuwar wani na iya shafakka rawahu muslim imam muslim ya rawaito wannan hadisi imam an-nawawi yace qauluhu fadin sa da yace hal da yace hal allahumma la'anha yace bi fathil ha almuhmala da yi wa ha'un fataha wacce take ba ta da digo hal din kenan wa iskanul lam da yi wa lamun din sukuni hal wa hiya kalimatun li zajaril ibli kalma ce da ake faɗa dan tsawatar wa raƙumi yayi sauri yace wa alam kai sani anna hadhal haditha cewa wannan hadisi kad yustashkalu ma'anahu zai iya yiwa a kasa fahimtar me yake nufi wala iskala fihi imam an-nawawi yace ba kuma wani rikitarwa a cikinsa, sa ma'anarsa a fili take kuma da saukin fahimta balil murad bari dai abinda ake nufi annahyu shine hani an tusahibahum tilkan naƙa, kada waccan taguwa ta tafi tare da ayari na annabi sallallahu alaihi wasallam walaysa fihi nahyun an bai'iha wa dhabhiha wa rukubiha imam an-nawawi yace ba hani ake ba gaburan cinta ko siyar da ita ko hawanta fi gairi suhbatin nabi in ba tare da annabi ba ne ma'ana da wani can zai kama ta yi gaba shi ta iya yiwa ta halatta ya ci kuma shi ta iya yiwa tsinuwar ba ta shafe shi ba amma dai a cikin ayarin da suke tare da annabi to ba wanda zai yi haka wa zala ya hana bal kullu zalika wa ma siwahu min at-tasarrufati jaizul la man minhu imam an-nawawi yace bari dai dukkan wani abu da dukkan wannan abin da muka faɗa siyar da ita yanka ta hawanta da ma wani haka na sauran abubuwa da ake yi da dabba na amfani ya halatta ba a hana ba a yi da ita illa min musahabatihi sallallahu alaihi wasallam biha sai dai kawai tafiya tare da annabi ne da ita a wannan lokaci ba zai yiwu ba l'anna hadhihi tasarrufat kulluha kanat Jaiza, domin dukkan waɗannan abubuwan da aka faɗa daman ai halal ne a yi su da dabba yace fa muni a ba'dun min sai aka haranta wasu daga ciki da haka fa baqiyal baqi sauran da ba hana ba kenan yana nan akan asali alama kana bisa ga yadda ya kasance wallahu alam Allah shi ya barwa kansa sani duk da wannan abin da Imam Nawawi ya faɗa amma zance ahwat shine a nisance ta zance ahwat shine a nisance ta babu jawazi la'ani ashabil ma'asi ghairil mu'ayyanina babin da yake bayani akan halaccin tsinewa masu aikata saƙo ba tare da nunawa ba kada ka nuna wani mai laifi ka ce Allah ya tsinewa wani amma ka iya cewa mai laifi masu laifi iri kaza Allah ya tsine musu Allah ya tsinewa mashayagiya Allah ya tsinewa mazinata Allah ya tsinewa kafirai ka iya faɗar wannan amma wani dan yana yi shi a karan kansa ka ce wani Allah ya masa to wannan haramun ne an gane ko an fahimci bambancin ma'ana tsinuwa ta halatta a yi ta kan mai uwa da wabi amma ba ta halatta a yi ta ba a kan mutum ɗaya an fahimci wannan to me bambanci bambanci shine lokacin da ka ce Allah ya tsine wa masu kaza malamai suka ce aikin kake so ka nuna muninsa don a guje shi amma lokacin da ka nuna wani ka ce Allah ya tsine masa to wannan kuma ka daɗa bazama shi domin ba dukkan mai laifi ba ne bai da rabon shari'a da yawan mutane a rayuwarsu a farko sukan fara laifi a ƙarshe kuma fa sai su shiryu to in aka buɗe ƙofar tsinewa mutum don yana da laifi to ka ɓata shiryarsa shi yasa hatta kafiran maka da farkon al'amari da suka rinka cutar da annabi ya yunkura zai tsine musu sai Allah ya hana shi a'a kar ka tsine musu saboda baka san me muka shirya musu a nan gaba ba in ka tsine musu muka karba to ƙarshen su ba zai kyau ba mu kuma mun shirya karshen su zai yi kyau na fata an fahimci wannan da aka shi kullum abin da ake nufi a musulunci shine gyara da aka gane cewa tsinewa mutum a karan kansa don yana wani laifi ba gyara ba ne bazama shi ne barna ce sai aka hana wannan amma tsinewa wani mummunan aiki don mutane su guje shi wannan gyara ne idan mutane suka ji Allah wadaran masu kaza duk sai suka daina kazan ba a ci gaba ba ba a samu gyara ba amma sai ka ware wani kai ta tsinemar shikenan ya lalace gaba ta kulli tsakanin kai da shi Yanzu gyara ne ko barna? Ka musulunci baya ya son barna kullum gyara yake so. An fahimci wannan ku? Alayyahu ta'ala Allah maɗaukakin Sarki ce alale anatullahi alamu'alimin ku saurara ku je tsinuwar Allah ta tabbata akan a zalumai. Ka ga zaluncin shi ake hanawa wa. Zaluncin shi ake kushewa. Da ka sai aka ce tsinuwar Allah akan a sai kai ƙoƙari ka guji zalunci dan kar ka shiga ciki amma kai ba a ce Allah ya tsine ma ba. wannan aya tana cikin suratu hud wa qala ta'ala madaukakin sarki yace fa azzana mu'azzinun bainahum al'anatallahi ala adh-dhalimin sai mai shi shela tsakanin su cewa tsinuwar Allah ta tabbata akan azzalimai to me ake nufi da mai shi shela tsakanin su ana nufin a ranar tashin alkiyama bayan an gama hisabi kafin a sa 'yan wuta cikin wuta sai mala'ika ya tashi ya yi kururuwa da umarnin ubangiji ya shelanta wa dukkanin mutane cewa ku saurara ku ji Allah ya tsine wa kafirai sannan sai a ta sake su zuwa ga wuta azzalimina anan ana nufin alkafirin wal kafiruna humuz zalimun daka azzulmul akbar ake nufi to sannan kuma wannan shelan da za a yi ba wai a duniya ba ce sai an je lahira shi ya ma ɗaya daga cikin magabata dawus ibnu kaisan al-yamani ɗaya daga cikin tabi'ai wata rana ya shiga gidan hisham ibn abdulmalik ɗaya ne daga cikin halifofi sai ce da shi ittaqillaha wa hazar yawmal azan ka ji tsoron Allah ka kiyaye ranar shela ranar bankaɗa ranar terere sai ce wa ma yawmul azan to wace rana ce ranar shela ranar bankaɗa ranar terere sai ce ai ita ce ranar alkiyama sai karanto masa wannan ayar فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين take Hisham dan Abdulmalik ya fadi ya suma kuma fa ana ganin Hisham dan Abdulmalik yana daga cikin masu mulkin da suka dan sake a duniya amma kaga tasirin imani a zuciyarsa an gaya masa kiyama ya fadi ya suma domin lokacin da su waɗannan suka yi mulki ana ganin duniya ta fara lalacewa zamanin sahabbai ya wuce zamanin manyan tabi'ai ya wuce zamani irin su Hisham ibn Abdul Malik tabi'u tabi'in ko makamantan haka yanzu dan Allah wane ne a yanzu limamai ma nawa ne zaka karanta musu wannan aya su bushe da dariya ba wai zancen ma sarakuna ba tukuna yanzu wani mai mulkin ba a taura ba qur'ani ba in zaka hada da attaura da linjila da sufi ibrahim sufi musa ka sauke bai ma san me ka faɗa ba ballantana ma har yi reacting kuma duk lokacin da kake karanta musu ayoyin qur'ani ko na abu kana fasara abin da suke dauka kawai tarihin mutanen da kake bayarwa wannan ba su ya shafa ba tarihin mutanen da kawai kake ba su Allah ya samu dace Imam an-Nawawi yace wa sabata fi sahihi hadisi ya tabbata cikin ingantattun littattafai hadda sahih al-bukhari anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala hakika manzo Allah sallallahu alaihi ya yace لعن الله الواصلة wal ألا Allah ya tsinewa mai ƙarin an gane ko kaga wannan tsinuwa ce game ga wani aiki mummuna don mutane su guje shi manzo Allah ya dunkule ya ce Allah ya tsinewa mai ƙarin gashi da wacce ake yi wa ƙarin gashin kowace ce ita kuwa da haka ya halatta a tsinewa mummunan aiki amma ba masu mummunan aikin ba yanzu da wata za ta buɗe gidan gyaran gashi tana yi ba ce kuma ka je ka ƙunƙasa ƙofa sai ta fito Allah ya tsine miki ba wanda ya sa ka amma ka karanta cewa yin wannan aiki manzo Allah ya tsine wa masu yi in tana da rabon shari'a ta ji sai ta tuba in tana da rabon shiriya ta ji kuma ta ji abin ba a kama suna ba sai ta san ba kunyata ta ake so a ba ba tozarta ta ake so a ba gyaruwar ta ake so to amma lokacin da kake tsine wa mutane da karan kansu kaiwa ne kaza kaiwa ne kaza to ka baza masu ba za su taɓa fahimtar ka ba ba za ka taɓa fahimtar su ba gyara ba zai taɓa tabbatuwa da wannan hanya ba da haka imam nawawi yana so ya kawo mana samfur ne na inda manzo Allah ya tsitsine wa masu laifi amma ba tare da kama suna ba Allah ya tsine wa masu karin gashi da waɗanda ake yi wa wa annahu qala kuma manzo Allah dai ya ce, la'anallahu akilar riba Allah ya tsine mai cin riba maciya riba nawa ne a Kano ba su da iyaka amma ba a kama sunan kowa ba ko kasuwar ma ba a faɗa ba wasu a dawanau suke wasu a kofar wambai wasu a singa wasu a sabon gari wasu a kwari amma ba a kama ko sunan kasuwa ba in ka ji kana da raban tuba tuba sai Allah ya fi ma wani ma ba ma a kasuwa yake cin riba ba a gidansa yake ci wani riban ma da kafa take biyo shi har gida kuma ya murkushe wa annahu la'ana al-musawwirina kuma manzo Allah ya tsinewa masu zane masu zana halittar Allah masu drawing din hoton mutum drawing din hoton tsuntsu drawing din hoton dabba wannan duk Allah madaukakin sarki ya tsine musu kuma manzo Allah ya faɗa dan haka haramun ne yin wannan mun karanta a baya Abdullahi dan Abba wani mutum ya zo ya ce masa to ni tun da na dashi ba wata sana'a da na iya sai wannan art nake ana biya na kuɗi yace in baka da wata sana'ar sai wannan to ka rinka zana abubuwan da ba su da rai ka rinka zana bishiyoyi a ba ka zana hoton mutum ka zana hoton dabba ka zana hoton tsuntsu waɗannan da abubuwa ne masu rai manzo Allah ce mafi sharrin mutane a ranar gobe kiyama wanda za a yi tewa azaba su ne masu zane masu kwaikwayon halittar Allah za a ce da su ku busawa abin da kuka zana rai kuma ba za su iya busawa ba haka za a yi musu azaba to da haka manzo Allah ya ce la'ana Allahul musawwirin wa annahu qala kuma manzo Allah dai ya ce la'ana Allahu man gayyara manar al-ardi Allah ya tsine wa wanda ya ci iyakar ƙasa ko ta gona ko ta rumfar kasuwa ko ta filin gida ko ma ta ina ce kana makotaka da wani ga ka ga nasa ka ɗauki bulo ka matsa ka shiga masa iyaka Allah ya tsine wanda ya wannan saboda haƙƙin makotaka da kuma haƙƙin zalunci da girman zalunci irin na ƙasa imamun nawawi ce manarar ardi ana nufin hudu da hududaha iyakokinta wa annahu qala kuma dai manzo Allah yace la'anallahu sariqa Allah ya tsine wa barawo yasriqul bayda wanda saboda tsabar lalacewa kaga wai har daidai da kwai yana sata sawa'an kwannan na ci ko kwallon tarki yanzu kwallon tarki baka isa ka sa shi a ƙofar gidanka ka bashi ba in dare za su zo da tsumma duk su kwakwance manzo Allah ya ce Allah wadare Allah ya tsine wa barawo wanda baya raina abin sata daidai da kwai ma ka aje siyasa ce to kaga ba a ce wani ba ba a ce wani ba kuma barayin kwannan suna da yawa a unguwa duk wanda ya jin yana da rabon shari'a sai ya tuba ya daina kada tsinuwar ta haushi amma ba a tona asiri kuma an faɗa ba kuma kai ma ba a ce ka kama sunan kowa ba ka bar abin haka a buɗe wa annahu qala kuma dai manzo Allah ya ce la'anallahu man la'ana walidayhi Allah ya tsine wanda ya tsinewa wa iyayensa an tambayi manzo Allah ya za a yi mutum ya tsine wa iyayensa yace shine ya zagi iyayen wani shi ma ya rama a kansa duk wanda ya zagi iyayen wani wa ya zaga nasa domin zagin kansa zai dawo kuma rashin sanin kimar iyayenka yasa ka zagi na wani da ka san darajar iyaye ba za ka zagi na wani ba dan in ka zagi na wani ya rama shi karewa iyayensa yayi kai ko kai ka keta alfarman naka an gane ko wa la'ana Allahu man zabaha li kuma manzala Allah ya ce Allah ya tsine wanda ya yanka ba dan Allah ba ko dan me kai yanka in ba dan Allah ba tsinuwar Allah ta tabbata a kanka kowane biki kai yankan dan shi in ba da shaida ta addini ba wannan tsinuwa ta hau kanka sawa'an bikin nan na shirka ne ko na bid'a ne yanka kawai ana yin ta ne dan bauta ga Allah sawa'an dan layya ko hadaya ko fidiya ko aƙiƙa ko kuma taƙarruban lillahi azza wa amma kawai ka kirkiri wani biki haka rinka kama dabbobi kana yankawa don shi to kaga zalunci kan zalunci ka saba wa Allah sannan ka harba wani da ransa dan wannan saban naka yasa manzo Allah ce la'anallahu man zabaha li ghairillah to ina kuma ga wanda suke yin yanka dan tsafi a yanka dabbar da ta halatta da ba wacce bata halatta ba wacce ta halatta a yanka ta ta ƙeya wacce ta halatta a yanka a binne ko a binne ta da ma ba a yanka ba to wannan ma wai duk in dabba ce mutum ma nawa aka yanka nawa aka yanka yanzu lokacin siyasa yayi Allah kaɗai san waɗanda za a raba su da ransu dan tsafi masu kusumbi shekara hudu baya wallahi a unguwanmu karfe biyun dare makota suka ce duk sun ji wani mutum ashe mai kusumbi ne suna ganinsa yana tsayawa a bakin titi yana dan neman sadaka haka suka zo karfe biyun dare iyayensa da yan uwansa suna kuka suka ɗauke shi duk garin nan an ji an sa a gidan rediyo amma bat shiru mala ya ci shirwa masu nakasa suna ganin bala'i a cikin kasashe irin namu kuma ai magana a ce wani akwai yancin yan adam ina yin yancin yan adam din suke ku soke siyasar mana addinin ta duka ba gwanda mu tafi sungul ba kowa ya hausa ya mutu wanda mu huta haka wallahi ya fi wallahi ya fi ma'ai ta kashe mutane kai da kake murnar a yi canjin samu kake yi amma waɗanda suke cikin bala'i rayuwarsu take cikin barazana ba za su so irin wannan ba an jefa mu a wannan bala'i duk shekara hudu muna cikin tashin hankali tashin hankalin bangar siyasa yanzu jiya na taho daga na'ibawa ina sauri zan je karatu dala kofar nasarawa faɗin ba ya ɓarke duk motoci riba suke a guje motoci riba suke a guje sai a yi ta magana cewa a daina banga siyasa manyan gari su ne 'yan banga siyasa ba wani ɗan siyasa da baya yawo da 'yan daba motoci na daba daban suke makaman daban suke a ciki lawan da suke kai wa lawan da suke nema kowa yana yi jami'an tsaro su fito su ta kururuwar kawai a gabansu ake yi su suke raka su ba wani wanda a tawagarsa babu 'yan sanda ba wani wanda a tawagarsa babu sss sawa'an waɗanda suke neman da waɗanda suke kan dukansu suna tafiya da 'yan daba kuna gani wani irin ha'intar Allah ne da ha'intar ma'aiki saboda sun kwashe 'ya'yansu suna turai suna karatu 'ya'yan mutane su mutu su mutu Allah ya isa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace la'ana Allahu man zabaha li ghairillah wa annahu qala kuma manza Allah dai yace man ahdasa fiha hadasan aw awa muhdisan fa alaihi la'natullahi wal mala'ikati wan nas ajma'in duk wanda ya farar da wata fitina a cikin ta yana nufin Madina ko ya bawa wani mabarnaci mafaka a cikin ta yana dai nufin Madina to tsinuwar Allah ta tabbata akan sa da mala'iku da mutane baki daya da haka irin yadda annabi ibrahim ya wa makka addu'a allah ya sanya ta ta zama gari mai alfarma to haka manzo allah ya yi wa madina addu'a allah ya sanya ta gari mai alfarma sabo a makka daidai yake da sabo a madina duk wanda ya sabo a makka Allah ba zai kyale shi ba ko ba dade ko ba jima to haka duk wanda ya ma a madina manzo Allah ya ce duk wanda ya farar da wata fitina a madina duk wanda ya ba wa wani mabarnaci daurin gindi da mafaka a madina tsinuwar Allah a kansa tsinuwar mala'iku a kansa tsinuwar mutane baki ɗaya ta tabbata a kansa wa annahu kuma dai manzo Allah yace Allahumma la'an ri'lan wa Allah ka tsine wa kabilar ri'lu da ƙabilar zakwanu wa usayyata Allah ka tsine wa kabilar usayya asaw Allah wa rasulahu wanda suka saba wa Allah suka saba wa manzo waɗannan yan kabilun sun sun jazare da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sosai yan kabilu ne gaba ɗaya suka haɗe kai suka rinka cutar da annabi suka rinka cutar da sahabbansa sai da manzo Allah ya fusata ya musu addu'a gaba ɗaya ce Allah ka tsine wa ƴan kabila kaza ka tsine wa 'yan kabila kaza ka tsine wa ƴan kabila kaza imamun nawawi ce wa hadhihi salasu qaba'il qaba'ila min al-arab waɗannan kabilu ne guda uku dukkan su na larabawa wa annahu qala kuma dai manzo Allah ya ce la'ana Allahu al-yahuda Allah ya tsine wa yahudawa ko Allah ka tsine wa yahudawa ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid waɗanda suka riƙe kaburburan su suka mai da su masallatai wa annahu la'ana al-mutashabbihina min ar-rijali bin nisa kuma manzo Allah ya tsine wa masu kamanceceniya da mata cikin maza yan daudi kenan wal mutashabbihati min an nisa bir rijal da kuma waɗanda suke kwaikwayon maza cikin mata an gane ko kaga mace tana kokarin ta koyi da maza tana kokarin ta dauki kamanni na maza ta dora wa kanta to irin wannan matsinuwa Allah ta tabbata akan su imam an-nawawi yace wa jami'u hadhihi al fi sahihi dukkan waɗannan lafuzza sun zo a cikin hadisai ingantattu ba'daha fi sahihai wa wasu daga cikin waɗannan lafuzza da muka karanta na tsinuwa sun zo cikin hadisan bukhari da hadisan muslim wa ba'daha fi ahadihima wasu kuma a cikin bukhari ko a cikin muslim wa inna ma qasadtu li-ikhtisara bil isharati ilaiha Imamun an-nawawi yace ni abin da nake nufi in yi maka nuni tare da takaice maka zance a madadin sai an kawo hadisan tiryan tiryan an wani an wani rawahu wani kawai sai aka ishara a dunkule yace wa zama mu'zamaha fi abwabiha min hadha kitab da sannu zan ambaci mafi yawancin waɗannan hadisai a babubbukan da ya kamata su zo a cikin wannan littafi mai albarka na riyadu salihin insha Allah ta'ala idan Allah ya so babu tahrimi sabbil muslimi bi ghairi haqq babin da yake bayani akan haramcin tsinewa musulmi ko zaginsa ba tare da cancanta ba قال الله تعالى وبنجي مدوكين سركي يتي والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا duk waɗanda suke cutar da muminai maza suke cutar da muminai mata ba tare da haƙƙi ba to haƙiƙa sun ɗaukar wa kansu da laba buganmu sun ɗauki ƙire sun ɗauki zunubi mai girma mana cutar da mumini bala'i ne namiji ko mace cutarwa kowace iri cutarwa sawa'an cutarwa a cikin mutuncinsa ko a cikin dukiyarsa ko a cikin jininsa ko a cikin dukkan abin da ya dangance shi ka faɗa masa wata magana da za ta ɓata masa rai ka ci dukiyarsa ka zubar da jininsa ka taɓa wani wanda taɓa shin zai shafe shi wanda ma cutarwa ce indirectly da haka Allah ya ce waɗanda suke wannan to hakika su san me suka takalawa kansu hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da da ɗari biyar saba'in 1573 wa an ibn mas'udin radiyallahu anhu qal daga abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yadda ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce sibabul muslimi fusuqun zagin musulmi fasikanci ne wa qitaluhu kufrun kashe musulmi kuma koya ƙasa kafirci ne da haka imam muslim imam nawawi yake sharhin wannan hadisin shi da kansa yace da aka ce sibab daga Asabu ne sabbu shine zagi ko jingina wa mutum dukkan wani aibi Ya yace ashatmu mu fi irdi al-insani bima yu'ibuhu shine zagi ko kuma yin magana game da mutuncin mutum da abin da zai jingina masa aibi wannan shine ma'anar sabbu da haka maza Allah ya ce yin wannan ga musulmi wannan ko shakka babu fasikanci ne to shi kuma kalmar fasikanci din imamun nawawi ya ci gaba da cewa wal fisqu wanda daga shi aka samu al fusuqu shine al khuruj a yaren larabci fita shine fasikanci akan ce qashar menene kharaja qashratil laymun min al qishra bima'ana kharajat kharajatil laymun min al qishra idan ka ɓare lemo ka ware lemon daban fata daban sai a ce lemo ya fita daga ɓawansa da ka alfusuk fasaqatil laimuna kai min kishra. alfuso bi ma'ana alkhuruj wal muradu bihi da ake nufi da haka fi shar'i a shari'a alkhuruj an da'a kan wa Allah da kin yi masa da'a kan wa manzo Allah da kin yi masa da'a to wannan shine fasikanci to dukkan wanda ya zagi musulmi ya kan wa Allah ya kan wa manzo Allah ya kiye musu ɗa'a domin sun ce kada yayi kuma yayi da aka zagin musulmi fasikanci ne abin nufi saba wa Allah ne saba wa manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to sannan ibn hajar ya ce, fusuqu fi urfi shar'i ashadd min al isyani ka sani fasikanci a yare na shari'a ya fi al isyan sabo fasikanci to fasikanci ya fi sabo dukkan fasikanci saɓo ne amma ba dukkan sabo bane ya kai me fasikanci shi yasa ko a cikin masu laifi sai wanda laifinsa ya kai laifi ake kiransa da suna fasiki an gane ko Allah ya nuna fasikanci ya fi sabo fasikanci yana gaba da dukkan wani aikin sabo an gane ko shi yasa yace walakin Allah habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan da Allah zai jero manyan laifuffuka sai ya faro daga na sama shine kafirci Allah ya sa muku kyamar kafirci mabi da shi fasikanci mabi da shi al-isyan sauran dangin sako an gane ko da aka gabatar da fasikanci akan sako ya nuna cewa fasikancin gaba yake da sako din sako da ma'anar al-isyan tare da cewa shi ma fasikancin sako ne amma babban sako ba karami ba <clears throat> da haka malamai sun yi maganganu dangane da fassara wannan hadisi to sannan Manzala ya ce wa kitaluhu kufur kashe musulmi ko yaƙi da shi kafirci ne to me ake nufi imamu nawa ya ce wa amma qitaluhu ghairi haqqin fala yakfuru bihi inda ahli alhaqi kufran yukhriju ko yakhruju bihi min almillati illa idza istahallahu da aka ce yaƙar musulmi ko kashe musulmi kafirci ne ba ana nufin kafircin da ke fitar da mutum daga me musulunci ba ana nufin babban zunubi domin babban zunubi sau da dama ana kiransa da suna mai kafirci amma ba ana nufin wanda ya aikata shi ya bar musulunci ba zina kafirci ce shan giya kafirci ne cin riba kafirci ne kisan kai kafirci ne ana nufin manyan laifuffuka ne amma ba ana nufin duk wanda ya sha giya ya kafirta ba ya bar musulunci duk wanda ya zina ya kafirta ya bar musulunci ba haka ake nufi ba an fahimci wannan da haka imamu nau ya ce da aka ce wa qitaluhu kufrun kashe musulmi kafirci ne ba ana nufin kafircin da ke raba mutum daga musulunci ba ko ya fitar da shi wajen da'ira ba shi yasa malamai sun yi maganganu game da ma'ana hadisin waɗansu malaman suka ce eh kashe musulmi na iya zamowa kafirci amma da sharaɗin in ka ce yin hakan halar ne domin mu gane bambancin aikata laifi da halatta laifi yanzu duk mutumin da ya ce shan giya halal ne menene shi kafiri ne ko bai taɓa sha ba saboda yanzu magana ja'in ja yake da Allah Allah ya ce a'a shi kuma ya ce me to wannan shine kafircin duk mutumin da ya ce kisan musulmai halal ne ya zama me kafiri ko bai kashe kuda ba ma saboda me yanzu yana ja in ja da Allah Allah ya ce a shi kuma ya ce e, to mu gane bambanci tsakanin aikata laifi da halatta laifi halatta laifi ko baka yi ba kafirci ne amma aikata laifi dan kayi ba zai zama ka zama kafiri ba in dai ka san abin da kai ɗin laifi ne an gane ko to da haka waɗansu malamai suka ce kashe musulmi in an kai ga halatta yin hakan to wannan shine yake kaiwa ga matsayin kafirci amma in bai kai ga hakan ba to baya zama wa kafirci sai dai zama babban zunubi daga cikin manya-manyan laifuffuka a wani kaulin malamai suka ce kafirci ne amma kafirci irin na butulci domin akan kira butulci da sunan mai kafirci mata da suke yawan butulci maza Allah ya ce yakfurnal ihsana wa yakfurnal ashir suna kafircewa kyautayi kuma suna kafircewa mazaje abin nufi suna butulcewa sai manzo Allah ya buga misali yace law ahsanta ila ihdahunna dahra thumma ra'at minka shay'an qalat ma ra'aytu minka khairan qat mace ce zaka ka ɗau tsawon lokaci kana mata hidima rana ɗaya in ka kuskure sai ta ce yo me ka taɓa min to kaga wannan kafirci ne abin nufi butulci ba wai ana nufin fita daga musulunci ba dan an tambayi manzo Allah ayakfurna billah qala la yakfurna al-ashir da manzo Allah ya ce suna kafirci mai tambaya ya ce suna kana nufin suna kafircewa Allah suna barin musulunci sai annabi ce a ba haka nake nufi ba ina nufin suna butunci to dai malamai sun yi maganganu da yawa akan wannan hadisi ƙololuwar abin da malamai suka tafi akai kamar yadda na faɗa shine ba ana nufin kafirci na barin musulunci ba ana nufin kafirci da ma'anar babban laifi amma ba ana nufin kafirci da ma'anar ridda ba domin kada ka ce duk wanda ya kashe musulmi ya zama mai Kafuri a'a sai dai ya aikata babban laifi in dai ba ca yin hakan halal ne akwai wanda zai ce halal ne kuma ya yi to kaga wannan zulumatun ba ba'dha a ba'd aikatawar kadai ta fitar da shi daga musulunci ba halattawar ita ce ta fitar da shi daga musulunci Imam al ya rawaito hadisi a cikin littafin Sunanul Kubra a babin da ya kira shi da suna a ƙarshen wani babi ya kawo hadisin abdullahi dan mas'ud abdullahi dan abbas kai abdullahi dan abbas yake cewa innahu laysa bil kufri alladhi na ilaihi bayan abdullahi ɗan abbas ya karanto wannan hadisi sai ce ku sani fa ba wai kafircin da kuke nufi ake nufi ba ma'ana kafirci da ma'anar fita daga musulunci ba shi manzo Allah yake nufi ba sai ce innahu laysa kafiran yunqilu anil kufran yunqilu anil milla shi wannan kafircin ba kafirci ne da ke fitar da mutum daga da'irar musulunci shi ne irin kafircin da Allah yake nufi cikin faɗin sa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun ibn abbas ya karanto wannan ayar ya hada ta da wancan hadisi da haka karshe ce kufurun duna kufur kafirci ne kasa da babban kafirci ba wai babban kafirci ake nufi ba wannan hadisi imam bukhari da imam muslim suka rawaito shi mahallin shahid dai ka sani cewa zagin musulmi haka kawai ba siɗi ba sa ɗaɗa. ba ƙaramin laifi ba ne laifi ne wanda ya kai a kira shi da sunan kafirci ko da kuwa ba kafirci wanda zai fitar da mutum daga musulunci ba to a yau sai mu kalli yadda kalmomin zagi suke yawo a tsakaninmu manya su zagi yara yara su zagi manya na tsakiya su zagi na sama na tsakiya su zagi na ƙasa kowa zagi ake yi musamman a zamani irin na siyasa kowa bai wuce a zage shi ba kowa bai wuce a ci mutuncinsa ba kowa bai wuce a keta alfarmarsa ba a yi rantsuwa da sunan Allah a ai ƙarya yi rantsuwa da sunan Allah a yi yaudara a yi rantsuwa da sunan Allah a yi kage yi kazafi to da wannan ko shakka babu yana daga cikin munanan abubuwa da al'umma suke aikatawa wanda kuma ba za su haifar musu da ɗamin ido ba domin suna keta alfarmar ubangiji ba ku yadda za a rinka keta alfarmar ubangiji da gangan kuma a ce za a zauna lafiya hadisin Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka rawaito shi muttafaqun alayhi hadisi mai lamba ta 1574 wa an Abi Dharr radiyallahu an an karbo daga Abi Dharr al-Ghifari Allah ya kara masa yadda annahu sami'a Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama yaqul Abu Dharr yace ya ji manzon Allah sallallahu alayhi wa sallama yana cewa la yarmi rajulun rajulan bil fusuqi ba wani mutum da zai jefi dan uwansa da fasikanci ya ce ai na fasiki ne ko ya ambaci wani laifi daga cikin laifuffukan da in an yi su mutum yakan zama fasiki ya ce wane yana kaza an gane ko wala yarmihi bil kufri haka ba wani mutumin da zai jefi dan uwansa da kafirci ko ya ce wane kafiri ne ko ya ɗauki wani aiki daga cikin ayyukan da in an yi su an kafirta ya ce wane yana kaza manzo Allah ya ce illar taddat alaihi face sai kalmar ta dawo kansa shi wanda ya jefi dan uwan nasa da ita in dai bata samu wajen zama akan dan uwan ba shine manzo Allah ya ce in lam yakun sahibuhu kadhalika in dai shi wanda ake maganar akan sa ba hakan bane rawahu rawahu al-bukhari imam al-bukhari ya rawaito wannan da haka wannan shi ma yana nuna mana hadarin sakin kalmomi ijunan mu mu ce wane yayi kaza wane yayi kaza ka sani kalmomi a wajen Allah subhanahu wataala ba sa fita a banza duk wata kalma da ta fita daga bakin bawa ta alheri ko kishiyarta tana nan rubuce in zagi kai wa wani in shi bai zagu ba kai zagin zai dawo kanka in tsinuwa kai wa wani in shi bai tsinu ba tsinuwar za ta dawo kanka to in haka ne me ya kai ka yi me riba babu riba a ciki babu riba a ciki domin in shi nan ne sai ka faɗa ko baka faɗa ba a wajen Allah nan ne to naka me na faɗa in fasikin ne sai ka faɗa in baka faɗa ba ya zama fasikin ne a wajen Allah shikenan amma lokacin da ka faɗa haɗarin in ba hakan ba ne kai kuma fa ka jefa kanka ka jefa kanka kai ka kwana a ciki Allah ya sa mu iya bakunan mu Allah ka tsare mu daga sharrin kawukan mu da kuma munanan ayyukan mu ana nuna min lokaci yayi sai mu tsaya a wannan hadisi idan Allah madaukin sarki ya kai mu mako mai zuwa sai mu tashi daga kan hadisi na 1575 Abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya haɗa mu alada wanda muka yi kuskure Allah ya fi mana wasalamu alaikum wa rahmatullah mai tambaya ya ce kamar yadda kai bayani a karatunka da ya wuce a kan zana hoto to menene hukuncin masu sana'ar buga littafi ko littafai kuma da hotuna a jiki matsala a kan hoto akwai maganganu na malamai masu tarin yawa akwai malaman da suke ganin hoton da aka zana da hannu kadai shine wanda yake haram saboda lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama yake wannan magana na tsinewa masu ho zana hotuna a lokacin babu hoto na kyamara na hannu ake da shi akwai malaman kuma da suke ganin da na hannun da na kyamarar duk ɗaya ne in dai abu mai rai ne kuma in dai ba da wata larura ba larura kamar yin passport wanda wannan larura ce don a tantance mutane a gane wane da wane domin gudun kada wani ya wata aika-aika a zo a kama wani akwai malaman da suke ganin hoton koma wanne ne in bai cika sura cikakkiya ba to babu laifi idan ya zama habbodi ne to suka ce da sauki domin annabi sallallahu alaihi wasallama ya shiga ɗakin na aisha ya ga labule mai hotuna sai ya sa aka je aka yayyaga shi sai aka mai da shi rigar kulun kuma aka ci gaba da amfani da shi yau da gobe da haka malamai suka ce wannan ya gashin da annabi ya kamar ya mai da shi habbadi to in ya zama habbadi babu laifi sannan suka ce kuma rataya shi shine laifi da annabi ya balle shi daga labule sai ya mai da shi rigar fulo ko rigar katifa sai ake kwantawa a kai kenan a bango ne ya zama laifi amma in a ƙasa ne ana takawa ko ana kwantawa a kai to wannan babu laifi to dai abin da yake akwai shine mutumin da duk yake da hanyar da zai buya gujewa fadawa cikin wannan to guje mata shine abin da ya fi masa alheri amma idan ya zama cewa babu makawa to sai a abin da yake na larura wanda malamai sukan ce ad-darura tubihu al mahazura kamar kaga hoto na fasfod wannan babu makawa larura ce amma kawai saboda wadata ka ci ka koshi ka zauna shirin kawai a zana hoton ka aje a manna a wani bango to me wannan da kaga sakarci ne ma me yawa ina wayewa a cikin wannan kuma duk abin da kaga shari'a ta hana akwai wani illa da aibi da cutarwa a ciki da yawa lokacin da aka ce a daina hoto mutane ba su gano me illa ba amma da tafiya ta yi tafiya an gano illoli da yawa abdullahi dan abbas ce farkon bautar gumaka a duniya hotuna suka jawo ya gusa da ya uka da nasara waɗanda Allah ya turo annabi nuhu dan wa mutane wa'azi su daina bauta musu asali mutanen kirki ne da suka mutu shedan yasa aka yi hotunansu kuma da tafiya ta tafiya yau an gano duk inda hoto yake aljanu suna zuwa su manni da shi da yawan gidajen da ake fama da cututtukan aljanu akwai hotuna a ciki shi yasa duk mai ruqiya wanda ya san sirrin yadda ruqiyar musulunci take da an kawo masa mara lafiya mai aljanu zai tambaya gidan da ake zaune akwai hotuna in akwai zai ce ku je ku cire dan duk ruqiyar da zamu yi muku in kuka tafi aljanu in dai da hoto za su bi makale a jikinsa mafaka ce ta aljanu to kaga duk irin waɗannan abubuwan mutane da ba su ankara da cewa me yasa shari'a ta ce a gujewa hotuna ba amma kuma yau da gobe ta gano an gano menene illar abin da kuma cutar cutarwarsa ga ɗan adam da haka dai hoto in ya zama na larura wannan da ba amma hoto na aure ko hoto na wani biki ko hoto na mutane waɗanda suke masu girma kamar malamai ko shugabanni masu adalci wanda ake kyautata musu zato to hotunansu suna fitinan al'umma hotunansu suna fitinan al'umma wani in zai addu'a sai ya zo gaban hoton wani zai ce duk bakin cikin da yake ji da ya kalli hoton wani sai ya ji me farin ciki to kaga an fara bawa hoto tasirin da ba nasa ba to daga nan daga nan kuma baka san ina shaidan zai kai ka ba ko ya kai 'ya'yanka da za su zo su gaji hoton a wajenka sannan ya ce kuma ɗaliban da ake ba su aiki a makarantu a ce su zana abubuwa masu rai to su ma wannan kamata ya ƙungiyar ɗalibai musulmi mss su za su rinka shigar da waɗannan abubuwa cikin programs ɗinsu suna sanar da malamai a makarantu musamman a ƙasashen da musulmi suka fi yawa ko jihohin da musulmi suka fi yawa inda malaman musulmai ne ɗaliban ma musulmai ne sai a rinka wayar da wa juna kai domin yawancin malaman musulman da suke ayyuka a makarantu na boko na zamani kai wasu ma har da na addinin ba su san waɗannan hukunce-hukuncen ba ko sun ɗauke su sun san su amma ba su ɗauke su da wani mahimmanci ba shaidan ya fi ƙarfin su to sai a rinka tunatar da su kamar magana ce ta sa eh, jarabawa a lokutan sallah mss su ya kamata su rinka faɗakarwa a makarantu irin wannan su rinka tattaunawa da shugabannin makarantu musulmai mu musulmi ne ya za a rinka sa mana jarabawa lokacin sallah to haka nan 'yan majalisunmu na jiha da na tarayya wannan su ne irin motions ɗin da ya kamata su rinka ɗagawa suna kare mana haƙƙi tunda daman a dokance an ce ba aikin ɗan majalisa ba ne titi ba aikin ɗan majalisa ba ne ya kawo rijiyar burtsatsai wannan aikin gwamnoni ne da ciyamomi shi aikin ɗan majalisa ya je kare wata wani interest ko dai na addini ko na al'ada na mutanen da ya fito daga cikinsu ni daga kano nake al'adar mutanen kano kaza kuma gwamnatin tarayya ba ta kulan mana da wannan kaza ko addinin mafi yawan mutanen Kano ya ce kaza gwamnatin tarayya ba ta kare mana wannan to wannan shine abin da ake bukatar yan majalisu su je su rinka daga motion din a gaban majalisa ana tattaunawa to amma yau yan majalisun mu da yawan su ko sun san aikin su amma da suka gane mu kuma bamu gane ba su sai suka sauka daga nasu suka dawo kan namu wanda shi muke nema a wajen su ka ga dan majalisa wai ana gayyato shi saukar karatun Qur'ani shi ko amma bai iya ba kamata ya ku gayyato shi makarantar islamiyya da ta baligai ya yi karatu ba ba ku gayyato shi sauka ba in ya sauka me zai muku in kuɗi ne ya ba ku kawai ya yi kama gabansa amma sauka ba ita ce za ta warkar da matsalolinmu ba in dai dan su zo ne kawai fuhu su yi tafiyarsu ba za mu ga canji ba yasa kullum sai ka ji manyanmu suna taka tobara duk wani lokacin siyasa in ya bujiro sai ka ga wata kwaba da za su yi wa addini ko dai su lalata wal asari ko su lalata fatiha ko su lalata alam na Shiraha, ko su ce Allah sallallahu alaihi wasallam annabi subhanahu wa ta'ala aikin kenan ba za su taɓa gyara wannan ɓarnar ba saboda ba su shiga ajujuwan yaƙi da jahilci na me na addini ba kuma ko da ba za su shiga aji ba a wadatar da Allah ya yi musu da salarin da suke ɗauka mai rai da motsi su rinka ɗaukan malamai ya dai wanda za su je su rinka gyara musu fatiya da za su rinka kamfen da ita in dai sun ji dole sai sun yi kamfen da fatiya sai sun yi kamfen da alam na shari'a sai sun yi da wal asari to a koya musu su sauke jizo amma sai sun fi kwarjini sai sun fi kwarjini amma yau ta kai da yawa daga cikin 'yan siyasan mu musulmai wanda suka fito daga arewacin najeriya hausa fulani wanda abin kunya addinin musulunci sama da shekara ɗari biyar a yankunan su amma ba su iya a amma ba yau ta kai har arna wanda ba musulmai ba suna hawa kamfen ɗin eh, drone ɗin kamfen su ma su karanta fatiha kuma ba wata jam'iyya da bata wannan iskancin ko ce tana yi rashin adalcin mu duk wannan ka tobara in ta zo sai a jingina wata jam'iyya ita ma ɗaya tana yi kowane gauta ja ne to amma idan arni ya zo daga jam'iyya kaza in ya shigo masallaci shi ba laifi ba ne amma in ya zo daga jam'iyya kaza in ya shiga shi ne laifi wannan wani irin son zuciya ne wannan wani irin lalacewa ne addinin namu ma mun siyasantar da shi ko wata annoba ce ta faru in ta jam'iyya kaza ce sai ai ta nunawa amma in ta jam'iyya kaza ce fa ba za a nuna ba wallahi ku ji tsoron Allah Allah zai jarabe ku da wannan bala'i da kuka jefa kanku na san jam'iyyoyin siyasa da kin ganin laifin su da kin ganin laifinsu kuma tsabar gidadanci ne da ƙauyanci wai mutanen da suka suwaye suka kafa wannan jam'iyyar ne su ne dai wa'ancan din su ne dai din abin mamaki idan ɗan takara ya bujure wata jam'iyya ya koma wata jam'iyya zai yi kamfen talakawa saboda ba sa son sa sai su ce kaza ne kaza ne alhalin da lokacin da za a naɗa waccan jam'iyyar su suka yi uwa da makarbiya da kuɗinsu aka yi amma a lokacin kuɗin ba na sata ba ne yanzu ne suka zama na sata saboda baya waccan jam'iyyar ana ne irin son zuciya ne mun zama gidadawa kwata-kwata kwata-kwata ƙin Allah a fili wannan ba adalci ba ne ba in za ka yi siyasa ka yi ta irin yadda constitution ya tsara ta ya constitution ya tsara ta ba fifiko ba wani ɗan mowa ko ɗan bora ra'ayi ne je kai wadda kake so kar ka ɗauki wata ka musuluntar ba wacce ta zo a musulunci kada ka ɗauki wata ka kafirtar ba wacce ta zo a eh, eh, ba wacce musulunci ya kafirta babu duk ɗaya ce kuma ba wacce za ta yi maka hukunci da littafin Allah babu ba kuma wacce za ta zaɓan maka musulmi tun daga sama har ƙasa musulun musulun tiket babu to me na rudu me na har zaka zo kana wani kumfan baki tsakaninka da ɗan uwanka kawai ra'ayi riga fahimta fuska ya zaɓi tasa ya yi a zauna lafiya ka zaɓi taka kai ku zauna lafiya me na tashin hankalin amma kai ne ka zama wawa ba gidaje shi constitution ba haka ya fasara jam'iyyun siyasa ba kai hatta wacce ba ta da kowa a wajensa duk ɗaya ce duk ƴaƴansa ne Wai ba yasa ba amma mutane saboda son zuciya irin nasu sai ka ga duk abubuwa sun juya su sun murɗe su sun mai da su son zuciya mu ji tsoron Allah mu sani Allah shi ba a ha'intarsa mai tambaya ta gaba ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu Allah ya kara wa malam lafiya Allah ya kare mu baki da ya ce malam dan Allah ina son bayani wannan hadisi da abin da ya kunsa anil miqdad ibn ma'adi karib qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul ma mala abnu adama wi'an sharran min batni بحسب امرئ بحسب امرئ لقيمات يقمن صلبه فإن كان la mahala fa thuluthun li wa thuluthun li wa thuluthun li nafasihi sallallahu alaihi wasallam ya ce dan adam bai taba cika wata jaka ba mafi sharri sama da cikinsa duk wata jaka da zaka cika bata kai sharri ba sama da ka cika cikinka abinda ake nufi dai ci ka ci har wuya wannan sharri ne ba amfani bane ba alheri bane ko me ka ci kuwa sawa'an nama ka ci sawa'an da farfesun ɗawisu ne sawa'an kwai ne sawa'an garin rogo ne ko ma me kaci in dai ka cika ciki to shari ka jawa kanka ba alheri ba cika ciki ba alheri ba ne ga ɗan adam domin duk lokacin da cikinka ya cika to abubuwa da yawa za su faru gare ka za ka cuti ta ɓangaren addini za kuma ka cuti ta ɓangaren lafiya cutuwa ta ɓangaren lafiya shine na'urar da take nika abinci a cikin ka kai mata overload ba za ta iya nika duka ba in kuma ta nika to za ka sa ta yi wiki da sauri za ta gajiya za ta lalace da wuri wanda kuma da zarar ta lalace to rayuwarka ce take cikin haɗari ko da zarar ta fara yin rauni to rayuwarka ce take cikin haɗari sau da dama ina buga mana misali da injin markaɗe injin markaɗe in ka danna masa markaɗe ya rufe ƙarshe me yake yi shaƙewa yake sai ya tsaya ba zai iya niƙawa ba kaga dai tumatirin din laushinsa shi kuma karfe ne amma ya fi ƙarfinsa yanzu saboda kai amma in kana so tumatirin ka ya niƙu da kyau markaɗan ka ya nuku da kyau to rinka zuba masa a hankali sai rinka niƙa maka in kwa ka makare shi to zaka ga wani in ya nuku wani zai fito bai nuku ba ya wuce to kai ma haka zaka gamu da shi a cikin cikin ka to sannan abu na biyu cutuwa ta ɓangaren addini duk mutumin da ya ce ƙoshi zai samu kasala duk mutumin da ya kasala zai yi bacci duk mutumin da ya bacci to zai yi asarar lokaci mai yawa to sannan cika ciki yana da kusa da kwakwalwa in kaga mutum yana da sharp brain kwakwalwarsa tana aiki to yana da saitin cin abinci amma al'adar in ciki yayi nauyi to kwakwalwa toshewa take yi cika ciki yana haifar da daƙiƙanci yana haifar da rashin dogon tunani shi yasa za ku ga ƙasashen da suka ci gaba al'ummar da ta ci gaba nauyin abincinta bai kai irin namu na afirka ba ko abincin ne mai nauyi sai ga shi dan it yanzu da za a nuna maka abincin da wani bature yake ci ko wani balarabe sai ka ga bai kai ɗaya bisa loma ɗari haka ba to shi yasa suka fika tunani saboda ba sa zagewa su ci dam jiya jiya muke hira da uh, wata matata akan cin abinci irin hikimomin da iyaye suke yi wajen koyawa Ya'yansu cin abinci da muna yara ana so mu ci abinci ci kai ƙarfi ka kadawa ne to daga nan aka buɗe mana ciki wallahi a ƙasa hausa haka iyaye suke cewa cika cika ƙoshi in wane na cinye maza in ƙara ma haka za ga iyaye suna cewa to sai kaga yaro ya ci ya ci yaro ɗan ƙarami kaga cikin sa him to kuma ya saba da wannan ya saba da wannan sannan kuma ɗabi'ar abincinmu mu abinci ne mai nauyi akwai cututtukan da yanzu mu yan afirka muke yi wasu kasashe ba sa yi saboda bambancin abincin kuma ko abincinmu mai nauyi za ku ga iyayenmu a da saboda suna da hikima ta kiwon lafiya abincin dartin kan magarba ake cinsa saboda an san tuwo ne yana da nauyi in an ci shi a sallan magarba a isha da an exercise an yi me an motsa jiki ya yi laushi sannan an fito hira an yi an fito dandali an yi hira in yara ne ƙanana ma sun fita sun yi wasa sannan a zo a kwanta kaga duk nauyin abincin an yi me an daidaita shi shi yasa zaka ga iyayenmu a da akwai cututtukan da basu dame su ba ba san su ba irin ciwon sigan nan ba san shi ba saboda shi yana daga cikin abin da ke kawo shi wannan cika kwanta din amma yanzu mutum tuwo zai ci amma sai saura minti goma ya kwanta zai ci tuwa yanzu akwai wani aboki na ya saba kullum wai shi ba zai iya bacci ba sai ya sha fura na ce ne wai to ai shi ya saba sai kenan ka ci gaba da ka saba din kaga fura ka tambayi likitoci cholesterol ce tana da nauyi a ƙasar hausa a da can iyaye ko mutum ne yunwa ta kama shi in ana so ya ciko me yake ba shi fura saboda abinci ne sosai kuma mai nauyi yanzu duk mutumin da ke shan fura fura ta ratsa shi ba za ka haɗa shi da wanda yake ɗan binni mai cin tuwo wanda aka surfa ko mai cin indomi ba nauyin su ma ba ɗaya ne, ku gwada nauyin 'ya'yan binni da 'ya'yan ƙauye ku je ba ɗaya suke ba saboda nauyin abincin kama ka zo wannan kai rubka cika kwanta rubka cika kwanta kofofin jininka ne da numfashinka suke toshewa baka sani ba kofofin jininka da numfashinka su suke toshewa baka sani ba to da haka manzo Allah tuntuna a mahanga ta addini ya gaya mana waɗannan abubuwan na kiwon lafiya dan adam ba zai taɓa cika wata jaka wacce ta fi jawo masa sharri ba irin cikinsa da haka in dole sai ka ci sai annabi ya ce to ka kasa cikin ka uku kaso ɗaya ka ci kaso ɗaya ka sha kaso ɗaya ka bar wa numfashi amma mutum za ka ga ya ci abinci numfashi da ƙyar ke fita saboda eh, tankin abincin ya cika har ya tsallako na numfashi yanzu numfashin da ƙyar ke tura abinci ya fito to me ya zafi duk ba wannan ne sharin ba kuma muna ba ma motsa jiki kullum likitoci su faɗa malamai a mahangar addini su faɗa mutane ba sa motsa jiki shi yasa cututtuka suka yi mana yawa cututtuka suka yi mana yawa dan nan da can ba za ka iya tafiya ba sai ka shiga mota dan nan da can ba za ka iya tafiya ba in ka shiga mota kuma sai ka kunna AC kai kana ganin kamar wani cinyewa ne ba cinyewa bace ba cinyewa bace ba cuta kake tarawa kanka in ka girma baka san yadda za ka wanye ba haka ya kamata ka shirya tun yanzu ka shirya tun yanzu kuma bahaushe ya ce a ciyo a ci gobe shine ba cin dare ɗaya kumburin ciki ba ka ci yadda za ka bar wa lafiyar gobe ma ta ci ka bar wa jibi ma ta ci gata ma ta ci amma an ka ci ka taf yau cuta ta kama ka da ka je asibiti sai a ce to kakka sake ci kana ji kana gani cin ya gagara da ka riga ka cinye ka yi ta farar ɗaya Allah ya sa mu gane da haka dai wannan shine abin da wannan hadisi yake karantarwa takarda ta gaba yace mace ce ta ce malam ni na sha azumi takwas biyar al'ada uku rashin lafiya ma'ana biyar al'ada ta ja uku kuma rashin lafiya suka ya ja mata ta ce ina niyyar ramawa sai na samu ciki ba na iya zama da yunwa malam zan iya ciyarwa ko sai na rama sai kin rama ana nan ana binki har sai kin haife cikin naki kuma tun da kin warke to ramuwa tana nan tana jiran ki al'ada daman kai tsaye duk macen da ta sha azumi dan al'ada ai ramuwa ce ba ciyarwa bace ba haka dai ramuwa ce ana nan ana jiran ki ana bin ki bashi kuma ki yi kokari ki gwargwadon iko kada ki bari azumin muka su ta zuwa kuma suna daɗa hawa wani takardar ƙarshe neman addu'a ce akwai wata baiwa Allah mara lafiya da ta ce a yi mata addu'a Allah maɗaukin sarki ya ba ta lafiya sannan akwai wata bayarwa Allah ita kuma mai ciki ce tana son a yi mata addu'a Allah ya sauke ta lafiya to dukkan marasa lafiyan mu da ku da waɗanda ma ba su ce mai musu addu'a ba na gida da na asibiti musulmi Allah ka ba su lafiya masu lafiyar kuma Allah ya tsare ta daga dukkanin wani hau masu ciki mata musulmai na gida da na asibiti haihuwa fari da kuma wacce ba ta fari ba Allah ya sauke su lafiya Allah ya ba su zuriya ɗaye ba wannan shine ƙarshen darasinmu sai Allah ya kai mu mako mai zuwa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum